Tarihin Afirka Les archives d'Afrique à la FOCA. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na waiwaye adon tafiya na tarihin Afirka, inda muke baku tarihin tsaffin shugabanninta. Ba wanda ya isa ya goge tarihin wata al'umma, saboda duk al'ummar da ba ta da tarihi to tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Euh, Lalle ni ba jami'in diplomasiya ba ne, kuma ni ba ɗan siyasa ba, saboda haka duk abin da hito ga baki na zan faɗe shi. Ni ban iya karya ba, na yi yin aiki ba ɗumumuwa ba. Mai wannan ra'ayi na son yin aiki ne ba wai surutu ba, zai canza yanayin siyasar Nijar sosai. wanda ya zo ga mulkin kasar cikin basata Wannan babban hafsan soji ne da ba kowa ya san shi ba. Yana ɓoye ne bayan mai gidansa na tsawon shekaru cewa da sai ni kunce. Sai dai a wannan karo Ali Saibu shi ne shugaban kasar Nijar. Duk da cewa kafafin yatsa labarai da wasu littattafan tarihi ba su ɗauke sa da muhimmanci ba, saboda rashin iya maganarsa. Wannan kuma gaskiya ne. Shekaru kusan shidda da yayi yana ikon Nijar. babbar ƙasa a yankin Sahel sun kawo wani sabon canji ga ƙasar lokacin da ake ganin cewa Niger ta ɓata daga siyasar duniya. Sai a biyo mu a cikin wannan shiri don yin cikakken tarihin Janar Ali Saibu, shugaban ƙasar Niger bayan rasuwar kunce. Nigeria, Nigerian, en ma qualité de chef d'état-major general de forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État ya ku 'yan ƙasar Nijar maza da mata, a matsayina na babban hafsan sojan ƙasar nan, ina mai juyan sanar da ku cewa Allah yi wa shugaban ƙasa janar sai kunce rasuwa da ƙarfe uku da kwata na yau a birnin Paris na ƙasar Faransa. Devant A cikin wannan yanayi na juyayi, ina kiran ku da cewa kowa ya tsaya kurum. Jami'an tsaro da gwamnati za su tabbatar da zaman lahiya da tsaro. Mun ware wata ɗaya na zaman makoki, yayin da tutar ƙasa za ta kasance ƙasa a kafaɗin ƙasar nan. Bayan share shekaru sha uku yana mulkin Nijar da aka danganta da kama karya, rashin lafiya ce dai a ƙarshe ta tafi da shugaba sai kunci wanda ya bada sanarwar rasuwarsa wato Ali Saibu, duk da cewa mutane ba su san shi ba sosai, na kud da kud ne ga shugaba kunci, kasancewarsa wanda ya fi tsufa kuma ya fi matsayi a cikin sojan Nijar. shine mai gurbin shugaban da ya rasu kwamitin koli na sojan nijar ne a wancan lokaci da ake kira cms ya zaɓe sa kwamitin da ke jagorantar ƙasar tun 1974 manyan hamsoshin sojan ƙasar nan yayin wani taron gaggawa a yau asabar 14 ga watan nuwamba na 1987 sun yanke shawara ga baki ɗayansu ta hanyar amincewa da tabbatarwa da naɗa kanal ali shu'aibu a matsayin shugaban ƙasa haka shugaban kwamitin koli na sojan nijar cms Kun tambaye ni kowa nike, yanzu kuma zan ba ku amsa. Sunana Ali Saibu, Ali sunan mahina ne, Saibu shi ne sunana. An haife ni wajen 1940 a garin Dingaji Banda da yanzu ke cikin gundumar Walam a jihar Talabiri. Ali Saibu da aka haifa a wajajen 1940 ba zabar ne ya so makaratun boko ne na firamare a yankinsa na Walam. ganin bai son karatu sai ya bar Nijar a 1954 inda ya shiga makarantar share fagen koyon aikin soja ta garin Sallu da ke kasar Senegal. Bayan shekaru biyu ya shiga aikin soja gadan-gadan inda aka aiki da shi a wata bataliyar sojan da ake kira tirayyar da ta kunshi sojojin bakar fata. Haka ya ci gaba a wata bataliya ta daban kafin ya mai da shi sojan ruwa. A A shekarar 1957 kasar Faransa da ke ma kasashen Afirka da dama mulkin mallaka na fama da matsalar tawaye mai karfin gaske a kasar Kamaru bisa jagorancin Rubin Umuniobe da ke da magoya baya kusa a duk faɗin kasar ta Kamaru. Domin magance wannan matsala ta tawaye, gwamnan yankin na Kamaru Pierre Mesmer ya yanke shawarar murkushe wannan tawaye da karfin tsiya cewa ta hanyar yaƙi. ya yobe ya kasance mai zubda jinin jama'a ta hanyar kisan bayan Allah ba gyara ba dalili, wanda ne yasa na yanke shawarar murkushe tawaye da yake jagoranta da karfin tsiya, tare da nuna ba imani, saboda ya ki amincewa da tsarin demokradiyya haka da tattaunawa. Ya zama sa darta doka, dubar da muka yi amfani da ita ita ce ta haɗi kauyuka a babban gari don mu iya sa ido ko ina tare da tura dakarun sintiri cikin sauƙi don kakkaɓe 'yan tawayen an yobe. pour euh, courir après les petits groupes dominés. Pour euh, réprimer les maquisards, Domin cimma nasarar wannan shiri na murƙushe 'yan tawayen Um Niobe, ƙasar ta Faransa ta kira ƙwararrun sojojin ƙasashe daban-daban da take wa mulkin mallaka daga Afirka ta Yamma da Chadi. Akwai Musawa daga Hot Volta, wato Burkina Faso a yau. Akwai 'yan ƙabilar Bambara daga Mali da kuma Senegal, Sara daga Chadi, sai Zabarmawa daga Nijar. sojojin kasashe da suka kwato kasar faransa har da ma na kamaru karkashin leclerc yayin yakin duniya na biyu an baiwa sojojin izinin kashe duk wani ɗan kamaru ko ɗan tawaye da ya yi kirarin samun 'yancin kai waɗanda sojojin suka dinga bi cikin dazuka da lungunan ƙasar. Ali Saibu na cikin dakarun da aka tura a ƙasar ta kamaru don wannan aiki a 1960. Duk da cewa a lokacin zuwansa an kashe madugun 'yan tawayen Umniyobe sai dai yaƙi da sauran 'yan tawaye ya koma yammacin ƙasar ta kamaru su alisebu ne aka tura don kakkaɓe sauran masu tada ƙayar baya a wannan yanki ne na kamaru aka ji masa ciwo yayin gwabza faɗa da 'yan tawaye Yau Laraba uku ga watan Agusta shekara ta 1960 a matsayina na zababben shugaban kasar Nijar da ke wakiltar al'umma baki daya Daga cikin burin wannan jama'a tamu shine neman zama da kafafuwanta. Ina sanar da duniya cewa daga yau kasar Nijar ta samu cikakken 'yancin kanta. L'indépendance du Niger. Kusan shekara ɗaya bayan samun 'yancin kan Nijar, musamman ranar ɗaya ga watan Agustan 1961, Ali Seibu kamar sauran sojojin ƙasashe da suka samu 'yancin kansu daga Faransa, a mai da su a rundunoni na ƙasashensu. da ya dawo Nijar Alisebu na da matsayin sajan. Ba da wani bata lokaci ba, Alisebu ya jagoranci runduna ta hudu da ke Ningimi har zuwa 1969 kamin ya zama shugaban makarantar horar da sojoji da ke Tondibiya. A 1973 ya zama kwamanda na runduna ta biyu da ke Agades. Duk wannan lokaci Alisebu na ci gaba da karin ilimi a fannin aikin soja, inda ya yi karatu da zama ofisa a makarantar Freshus a ƙasar Faransa. da makarantar soja ta Montpellier a 1970. Haka makarantar manya hafsan soja ta birnin Paris a 1971. 1973. A shekarar 1973 na babban fari da aka fuskanta ya haifar da matsananciyar yunwa a ƙasar rashin ɗaukar matakan agazawa al'umma cikin gaggawa ya sa mulkin shugaba jori hammani fuskantar suka da baƙin jini daga jama'a an zargi wasu na kusan shugaba jori da amfani da kayan abincin da ya kamata a rabawa jama'a domin azurta kansu a cikin sojan ƙasar ma wannan hali ya sa wasu sojan ɓacin rai sosai lura da yadda al'ummar ƙasar suka ta gayyara saboda yunwa ba tare da gwamnati ta yi wani katabus domin taimaka musu ba ra'ayin kifar da gwamnatin jori ya fara yawo a cikin kan wani hafsan sojan kasar sunansa Idris Haruna yayin da Sheikh Ahmadu Umaru da aka fi sani da suna Bonkano shi ma ya shiga cikin waɗanda ke shirya makarkashiyar juyin mulkin. Le président Jori a été deux étapes. Idrissa Haruna Tsarin kifar da gwamnatin Diori ya kasance kashi biyu. Idrisa Haruna ya fara tattauna batun juyin mulki tare da wasu sojoji tun a shekarar 1969 lokacin kunce na wajen karatu. An fuskanci 'yar matsala saboda yawancin waɗanda aka tsara abin da su yara ne har asiri ya biɗi tonuwa. A cikin wannan hali ne muka rasa Muhammadu Sunna na tera. Wannan ne ya sa muka haƙura a wancan lokaci. Daga baya kunce ya dawo daga karatu sai Idrisa Haruna ya yanke shawarar saka shi cikin tsarin. An daɗe kafin kunce ya yarda saboda a lokacin babansa na gidan kaso saboda ɗansa waba ne. Babansa ya wahala gidan yari sosai tsawon shekaru. Ya sha kashi da wulaƙanci. bayan an saki mahaifinsa watanni biyu kadai sai ya zama sarkin damana sannan bayan watanni uku da naɗinsa shi ma ya rasu don haka kunce na da shakkun shiga batun juyin mulki de Damana, à peine 2-3 euh, mois, il est décédé. Donc euh, il avait cette crainte-là de se mêler directement à César des opérations. En tout cas, Sani Kunce da Idrisa Haruna na masu ra'ayin cewa gwamnatin Jori Hamani ta kasa biyan bukatar al'ummar Nijar gani da matsalar yunwa. Shi yasa suka fara shirya juyin mulki. Duk da cewa kuncina da shakku, amma wasu lamurra suka sa ya shiga batun gadan-gadan daga baya in Kano. Entre-temps, quelque chose s'est passé au Mali Juyin mulkin Mali ya sa kunci canza shawara saboda abokin Musa Traore ne kuma tare suka yi makarantar soja ta kati. Haka ga Kareku a ƙasar Benin duk tare suke ga Lamizana a Hota Volta duk sun kwace iko a ƙasashensu. Wannan ne ya sa shi canza ra'ayi tare da nuna zaƙuwarsa da a juyin mulkin. Kaftin Idrisa Haruna ne ya gabatar mini da kunce a lokacin matarsa ba ta da lafiya. Allah ya taimake mu muka mata magani wannan ne sa kunce ya yarda da ni sosai muka yi wani abu mai wahala sosai cewa da abota ta mutum uku domin samun sa a tare da su a cikin wannan tafiya abin da ke da muhimmanci kunce da Idrisa Haruna suka yarda su saka bankano cikin wannan shiri na juyin mulki Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager san kun san a afirka babu abin da za a yi ba a buƙaci taimakon malami boka ko aljan ba wannan a cikin jinin 'yan afirka yake a lokacin bankano na da sihiri sosai yana siddabaru kala-kala masu yawa a gaskiya ni kaina a lokacin na yarda da bankano ina bin sa ido rufe aveugle envers Bonkano. Idrissa Aruna. En décembre 1969, A watan Disamba na shekara 1969 ni da sai ni kunce mun je ƙauyen su Bankano nan ne muka fara butun juyin mulki. Muna so ne Bankano ya taimaka mana da sihirinsa don samun nasara ga niyyar mu ta kifar da gwamnati. Bankano ya tambaye mu cewa mu bashi jaka ɗari. cikinmu ba mai wannan kuɗi kun ce a matsayinsa na mataimakin babban hafsan sojan Nijar bai da wannan kuɗi sai da ya ga a kawun ma'aikatar ya kuɗi muka baiwa bankano don dai buƙatar mu ta biya. Bayan tsare-tsare, an kimsa komai fannin juyin mulkin. Yanzu abin da ya rage tsaye da ranar aiwatar da shi, nan masu sojoji sun koma gaban Kano. don ya duba musu ranar da za su iya samun sa'a duk da cewa bai faɗa musu ba ban kano ya zaɓi ranar da aka haife shi a cewarsa aljannu ne suka faɗa masa haka wannan kuma ya ƙara masa ƙima ga idon abokansa sai dai a wannan lokaci kuma a ƙasar faransa uwar gishin nijar shugaban ƙasar george pompidou ya rasu bayan wata doguwar rashin lafiya Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau, il est 6 heures. Des informations, Patrick Lecoq. Bonjour. La France vit depuis hier soir à Tun a jiya, ƙasar Faransa na cikin Shugaban ƙasa George Pompidou ya rasu. Dangane da wannan hali, ilahirin kafafen yada labaran gwamnati za su watsa shirye-shirye iri ɗaya. karfe tara da mintuna hamsin na daren jiya ne wannan labari mara daɗi ya faɗo shugaban ƙasar faransa ya rasu wajen karfe tara ne a gidansa da ke da betun du quai de Béthune. Avril 1964. A watan Afrilun 1974 komai ya kammala na juyin mulki dukan sojojin da ke cikin maganar kifar da gwamnatin Jore Hammani an baiwa kowa aikin da zai yi dukan wasu mahimman wurare na gwamnati da barikokin soja ya kamata su kasance ƙarƙashin sojoji masu yin juyin mulkin. Ali na cikin sojojin da ke cikin juyin mulkin Aikin da aka bani shi ne in kama gidan radiyo da talabijin na ƙasa, haka da makarantar horar da aikin soja ta Tondibiya, kuma ko shakka babu na cika aiki na yadda ya kamata. Kwararrun sojoji ta fannin iya harbi aka baiwa aikin kame fadar shugaban kasa kwana ɗaya bayan juyin mulkin da ya yi sanadiyar mutuwar aisa matar jauri sai ni kunce ya yi godiya ga 'yan majalisar dokokin kasar tare da rusa jam'iyya mai mulki sojojin da suka yi juyin mulkin su sha uku ne da aka kira kwamitin kolin na sojan da suna cms ya karbi shan ragamar kasar wannan kwamitin koli na mulkin soja cms a faransance wani gungu ne na hafsoshin soja bisa jagorancin shugaban ƙasa. ke duba manyan batutuwa na ƙasar don samo musu magani. Sai ni kunce shugaban ƙasa ya naɗa Ali Saibu ministan ci gaban karkara da ayyukan shinkai A wannan matsayi cikin gaggawa ya samu yardar al'umma musamman na karkara da yake rabawa abinci kyauta. Wannan mukami ne mai muhimmanci a ƙasar da ake yawan samun fari da ke haifar da yunwa lokaci zuwa lokaci. duk Kudu ɗaya daga cikin abokan Ali Saibu ne. Eh, Ali Saibu mutum ne da ke ziyarar rumbun tsimi na abinci wato OPBN kowace Asabar don ganin halin da suke yana kai zuwa kowace jiha inda yake ba da umarnin sayan kayan gona daga talakawa musamman lokacin kaka kafin 'yan kacire ko 'yan kasuwan abinci su saya a walakanci. Eh, a shekara ta 1974 musamman a watan Disamba an naɗa Ali Saibu a matsayin mataimakin babban hafsan sojan kasar Kamin shekaru biyu gaba cewa da 1976 ya zama babban hafsan sojan kasar Wannan wata yarda ce sai ne kunci ya baiwa Ali Saibu a lokacin da yake kashe kashe ɗaya bayan ɗaya abokansa da suka yi juyin mulkin a tare. Bayan kusan shekaru goma yana shugabancin Niger, Sani Kunce ya yi suna sosai a nahiyar Afirka, sai dai a lokacin batun aiki da mulkin demokaradiyya ba shi ne gaban kasashen turai ba. Wannan ne ya ba sa damar kafa mulkin kama karya, sai dai gindin zama da ikon Kunce ya samu ba zai rasa 'yan matsaloli ba. A watan Satumbar shekarar 1983 akwai wani yanayi na rashin yarda tsakanin masu da kayan sarki a birnin Yamai. wato 'yan sanda da sojoji a asirce wasu manyan sojoji suka fara wata haɗuwa a bayan ruwa wato gidan bankano mutumin da kunci ke baiwa makudan kuɗaɗe don sayan sojoji da yake ma kyaututtuka na fitar hankali kwangiloli masu tsoka da kunci ke baiwa bankano sun sa ya zama babban mai arziki jean poisson shine tsohon shugaban fadar shugaba kunci Jean Poisson, ancien directeur de cabinet du président Kunche. Yana saye imanin manyan hafsan soja da kuɗaɗe idan soja na da wata matsala ta kuɗi cikin iyalinsa kamar wata rashin lafiya, bikin suna, ko aure, ko mutuwa ko kuma bankwana. Yana iya baiwa soji dukkan kuɗin da yake bukata har ya siya shi baki ɗaya. conforté auprès des officiers avec qui Yardar da ta shiga tsakaninsa da sojojin da yake taimakawa mutumin amanar kunci cewa da shakka Ahmadu Umaru Bankano na ganin fa yanzu lokacinsa ne. da mutane ke zato kenan ina son ɗaukar mulki, amma gaskiya mun lura ikon kunce ya zo ƙarshe ne, kamar ƙusa ce ta mota in ta lalace dole a samu wata a musanya idan ana son abin ya je da kyau. Sojoji yasu yasu suke wannan zancen har wata rana suka kai shi gidana. Haka nan a lokacin kusan shekaru uku kawai barazanar yunwa wacce wannan matsala ce ta sa mu da kunce muka juyin mulki kuma ya kai inda ba mu iya biyan bukatar al'umma a wannan fannin samar musu da abinci sannan akwai batun da ƙungiyoyin kwadago suka fara kan batun cutar da ke damunsa da ake yaɗawa cikin gari haka da iyalansa har wata rana da kansa ya faɗa min abin da ke damunsa na cuta ku duba ku gani yadda muke da kunce idan ya rasu a wannan hali ya kuke ganin makomata daga nan ne na ga kawai ya kamata in amsa bukatar sojojin da ke son canji na kifar da kunce Ali shebu le chef d'état-major général des armées, informé de la préparation de ce complot, va-t-il pouvoir interpeller ce personnage si proche Ali Sebu da ke zama babban hafsan sojan kasar na da labarin makarkashi yadda waɗannan sojoji ke shiryawa na kifar da gwamnati. Shin zai samu izinin dakile wannan aniya tasu tare da kama Bonkano? Ganin yadda suke kudda kudda kunce sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin yadda za ta kaya. Restez à l'écoute.